ana wata ga wata wasu 'yan tiktok sun zargi malam alkwana casa'in da auren mata a sirri da wata manufa a yayin da ake tsakar da barakala auren jifresh da sayyada sadiya haruna a tiktok wanda cikin masu yiwa jifresh da sadiya haruna nasiha kan yadda suke cin zarafin aure ta hanyar fitowa midiya suna bayyana sarakansu har da malam ali na shirin kwana casa'in sai aka zankai wasu mata sun fito shi ma malam alin suna yi masa tereri ya aure su a sirrance da wata manufa wanda har zargin ya aure fiye ma da adadin matan da ya kamata ya aura sun yi inda wasu ka dinga bayyana a comment section suna cewa su ma ya aure su wanda ya musanta zargin in gane wani abin da kuma ke tafiya ne tsakanin ku saboda ni ba na san mutumi na ba ni dai a ce an je Paris din nan kawai haka kawai ga ki an yi duwatin din bidiyo an ce ke kanwa abokin ku sannan kuma ga ta an ce mun za a je eh, eh, eh, can garin a aikin mm. wani aiki ko me ne a tsakanin ku da na gani da ya zo mm-hmm. da ya nuna da yake nan muna magana fa shine ke yin wannan ragadin din na daga bala'i na ce mishi ko ni barka jin gaya maka in ma wani abu ne ni ba ni da kes akai idan mutum zai gaya maka magana ko ya gaya maka ne ne gwada babu komai kaza kaza abin da sa kika biya amsa din saboda ya miki ki ji daɗi kina tunanin cewa ko matarsa ce to matarsa ce ya san me yace cewa yayi wa inna auren ba Kin san me? Yace mini, yace mini gashi nan muna ta rigima da amarya yanzu ina son wannan hoton matan shi ne ko kuma ita ma yaudara Constant ne. Kin san yanzu sahirin abin tsoro ne. Gaskiya kan. Kin gani wannan matar shi ce? Ya ce shi ba a taba ganin matar shi a TikTok ba. Eh, like. wannan matar to wannan matar shi ce bari zan bari zan nuna miki abubuwan da baki sani ba ku tsaya ku saurara <laughs> wannan wata ce daban ba matar ki bace wannan ba ta gidan bace ya wannan ita ce matar shi jama'a ku yi screen recording Wani buɗe I love you. I love me. I love you. Eh. Eh, bari bari gwada muku wani abun kuma daban bari bari gwada muku wani abun daban ai tun da ya tabo Fatima ido na idan ka idan nan nawo ba ba ba hmm, komai kowanne sura <laughs> ido na idan ka ai yana tafiya wannan yace wannan jiya saka dauka da ita yace min ga ta nan matan kun ganta yace matar shi ce kun gani suna runguma da juna kun gani matar shi ce ce halak to ya Allah kun gani akan bayan shi matar shi ce halak kun sani kun gare ne fuskar na ai kun san sahir ne ba ƙarya na shi ba to wai ba biyana kina kusa kun ga kina kusa i dey here i dey here i yawa yawa to Allah an ci ba biyana da ka kana mun ruwa bari kun gani to yace matar shi ce yace matar shi ce shi yasa nace muku ban san matan shi nawa bane ba barin sauka za a kara mun ruwa Na ce ban san ma Na ce ban san matan shi nawa bane kwara ku gani da kyau kuma kun gani shi din ne dai ba wani ba kwara kwara gwada muku gani matan shi nawa wallahi tallahi a'a to kuma kun ga bidiyon da ya muni kun ga bidiyon da ya mun shi ya duty din wannan wakar to Eh, ni kuma videos ɗin da na mushi ga wanda na mushi. Kun gani a kasan bidiyon. Idan kuka shiga account ɗin, idan kuka shiga account ɗin Bestina na gari na kowa Fatima ido na idan ka ni dan na sauke bidiyon dan saboda bidiyon a wannan ina bane. Za ku ga abin da na hmm. rubuta a ƙasa. Bestina na gari na kowa. Gashi na abin da na rubuta a ƙasa idan kuka je kuka yi satin za ku gani. To kun gani wannan din ma sai da na takura yar yarda aka yi posting sai da na takura mushi tukunna ya bari ya ce na je na yi posting ashe gashi nan ya ya ce wa matar shi wai ni wai ni kanwar kanwar menene abokin shi kanwar abokin shi to kuma in yawan magana amarya amarya amarya duniya Ya Ya kika yadda cewa ke matan shi ne ni matan shi ne tunda ba a san matan sa nawa bane in ya wuce nan musulunci fa. Shi ne ai masifar ai. Ai kai wa ke gane ke ba ai eh ha ba ba ai kin gani ba kwashe ba ai ke da sauki. eh Ah, ni da ni da ma Allah ya rufa min asiri da zuwa sai ya kwashi albarkatun jikina Allah ya rufa min asiri ina wata duniya ba biya ina da magana fanni tana da magana fanni yi magana ina wata duniyar ah. in ma ka yi ne da gurgurin ka in ma ka aure ni ne saboda ba za saboda ba za ka iya zinace zinace ba ka aure ka aure mace kai abin da ka ga dama da ita to ni ina wata duniya kuma jikina alhamdulillah ba a taba shi Fatima na'am baki mm. karki ga kin karki ga laifin shi kin san yanzu karki ga laifin shi ba biya na karki kar su ga laifin shi kin san yanzu ana sai da man fawa da yawa tana wa sha man fawa mata bi ba za ku iya mishi ba sai hudu ko biyar ba wani man fawa sai dai dattin kwakwalwa wannan magana wai baya son cikin shi to na a TikTok jama'a ku ji duk wacce ta san da cewa Sahir yana binta ta private yana ce mata ina son ki ina son aure ki yana tura miki number wallahi ki taka tsantsan Saboda ni mun yayi wai baya tsoron asirin shi ya fito social media. Yanzu tsakani da Allah ba iya ya fito a nan ba idan yanzu wannan magana da aka gani ka idan na je na kawo matarsa ta gaskiya kuma me zai faru. Ni to sai ki ji ni da fansi ni da Mrs. Sahir ni da fansi matan shi ne matan shi ne. So yanzu idan na dauka waya ta tiriyan tiriyan tiriyan sha sai ta riyo. Ai dole sai kin dauka Wata ma dole kin dauka gashi nan dai har da matan da ya ce mu matar shi ce. bari ku ji ma in kunna muku boys din saboda ni da fi sai ga yin abu da shaida irin na babiyana a'a ga wata ku ce ni na matar shi ce ke dauko wannan mai cewa matar shi ce ta faɗa mana tsakanin da Allah matar shi ce dauko mana ita matar shi ce mun shiga uku mun zama mu uku ga ta gida Bura u nan saura ma za su fito. Ba guda ɗaya ba ne. Bari ku ji, bari ku gani. Ba ma abu sai da shaida ba ba ma abu sai da shaida gashi nan dai bari ku ji to wannan shine hotunan matata yawwa wannan hotunan ko yau mun dauki hotuna gashi nan wannan wanda take bayan nan nawa a zuwa nan maka dauke shi da ancan na sama wasu sun jima bari bari boys din ya kare bari boys din ya kare yanzu wannan matar tawa za a ce ba mace ba ce babu inda ba zan shiga da ita ba mm. ba inda ba zan shiga da ita kuma ji kunya ba mm. Allah ubangiji ya kyautata mata halittar ta masha Allah tabarakallah mm. babu abin da bata biki ba Fatima na'am ta fiki kyan siffa ta fiki kyan dare ta fiki komai da komai amma ban ta apostle ɗinta ba Allahu akbar ban ta apostle ɗinta ba kan ma ki tunanin cewa wai a'a wai hmm. ai ita na yi poster ɗin take ban ke kin taɓa ganin ta tun take a social media ba ki taɓa ganin ta a social media ba kin taɓa ganin ta a ba ki taɓa ganin ta ba hmm. to ba so nake na burge mutane wai na nuna cewa wai na auri mace hmm. mai kyau kowa ya kowa ba ba haka bane ba Kina ki gane yaudara kanki kun yarda da cewa matar shi ce jama'a kun shaida kun san kun san magana a bakin mai shi Ni magana a bakin mai shi gaskiya ne Fatima kina ta magana ke kadai aka Malam Ali ya fito ya wanke kansa a wani live din daban, inda ya tabbatar da Fatima ido na idan da Fauziya ne kaɗai matan da ya aura, sai uwar gidansa. Yanzu haka yana da gurbin mace ɗaya ga duk mai son shi ta yi magana. Haka zalika ya musanta zargin damfara ko cin kuɗin su ko wani abu daban. Bisa ga zargin da Fatima da ke ƙasar Faransa ta yi, ta yi kirarin ya buƙaci ta tura masa kuɗin jirgi ya je ya same ta, amma ya tabbatar da bata turo masa ba. Fatima ido na idan ka da Fauziya matana ne na halak malak. Kuma auren su na yi abu na biyu a ba gani aka yi ni ko fatima ko fauziya muna zaman dadaro ba hmm. na farko kenan na biyu ba wani abu aka ga an ce an kama da cewa na damfari fauziya ko na damfari fatima ba ba a ji an ce fatima zaman dadaro take da ni ba ba a ji an ce fauziya zaman dadiro take da ni ba abin da aka faɗa shi ne. sahir ya auri fatima idona idanka kuma ya auri fauziya aura wannan auren da shi aka same ni da shi aka samu babiya da shi aka samu kowa da yake gidan nan Dan Allah masu gyarawa tsaya kafin ka ci gaba kar wani ya sake ce min auren TikTok dan ni ba a TikTok na haɗu da shi. Yawa. Ina zuwa idan na dan Allah ki shiru dan Allah ya Allah dan Allah ziya dan Allah ina zuwa. A matsayina a matsayi na wanda nake tama da ke dan Allah ki shiru. Ya yar bura'u ba. Abu na biyu abu na biyu abin da nake so na faɗa shine idan yanzu idan a yanzu nan aka je aka ce ai Sahir da Fatima ido na idonka da Fauziya sun je sun yi aure kuma ya tura mutane ko da ba iyayen shi bane ba in dai shi da ita shi da su sun fahimci juna sun yarda cewa za su yi aure amma kuma da aka tashi auren ita gurin iyayenta aka je aka ɗaura aure shi kuma bai tura iyayen shi ba wasu ya tura mm-hmm. to a addinin musulunci aure ya dauru saboda haka abin da nake so in yi magana a nan mm-hmm. ne. Mm. da Fatima idona idonka da mm. Fauziya mm. mata na ne na halak malak kuma ga baki ɗayansu ina son su ina ƙaunar su. Fauziya da ke da Fatima I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, kuma ba za ka ci kowa a cikin ku ba. Ina da ban gama ba. Ina da mata, dan Allah ina zuwa, dan Allah ina zuwa. A yanzu haka, a yanzu haka, a yanzu haka. a yanzu haka ba biya ne ina zuwa magana in son gaskiya ne mu ma a bar mu mu yi magana wallahi za a ba ku da ba dole ba ba dole ba ke da ai dole a ba ku magana ina zuwa ba biya ne duka ku yi shi ne goshe gama magana shi sai ku yi magana kuma na wallahi na ku gama magana ta wallahi ba zan kara saka 30 ina magana ba yi magana akan cewar misti ina zuwa misti ina zuwa Misti ina zuwa. Kai magana akan cewa matanka guda nawa ne a yanzu. Saboda ana kana ji na ina zuwa. kana ji ina zuwa dan Allah a masu cewa masu cewa um, Fatima ido na idan ka za ta tura min da kuɗi in je Faransa a gaban Foziya gashi Foziya ta ce Fatima ta ce ba tura min da kuɗi ba kuma Foziya ta faɗi cewa ni da ita muka je Abuja na biya miliyan ɗaya da wani abu da kuɗi na zan je Faransa domin mutunta da son Fatima da nake yi saboda haka hmm. ina da mata guda uku yanzu Fatima da fauziya da kuma uwar gidana maman su oga akwai kofar mm. shiga ta mace ɗaya. duk mace da take mm. so na ina nan vacant duk wacce take so ta shigo daga ciki kofa guda take in cike ta hudu jama'a assalamu alaikum yan mata na ina son ku mata na Allah ya muku albarka i love you shi muna da magana ni Fatima ido na idan ka ina da magana ni Fatima ido na idan ka ina da magana zan yi magana Abdulsahir ya yi magana, ni zan yi magana Fatima idona idan. Ke Fatima ki yi magana yanzu. Abdulsahir, Abdulsahir ya dame ni ya ce yana son mu yi wani business da shi lokacin. Ya tambaye ni, kina aiki na ce, eh ina aiki na, na ce ina aiki na yana samun kuɗaɗe na. Ai ai magana ce zan fara daga wani hazzat sai na kai muku aya. Fatima dan Allah tsaya ki je. ina aiki na ki bari tun da yayi magana ki ni ban samu ki ba ki tsaya ki je tsaya ki je no no no no zama kai ma ka san da cewa taya ne za a ce Abdul Sahir ya tambaye ni mishi hanyar biza ya tambaye ni biya mishi kuɗin biza dan me yasa shi da ya gama maganar shi ni ba za a bar ni ne magana ba eh why ba an hana kiki yi magana bane akwai abin da ya zama ta wani sirri ko private part ne ki hakuri na ɗaya Abdul Sahir ya ce min ya tura kawun shi kawun shi ya tada motoci guda biyu su je garin eh, difa su karɓi aure a hannun ma'aifina kana ji sun je sun yi kwana biyu a can sannan an ba da sadaki na naira dubu hamsin an biya komai da komai an karba aure na a hannun ma'aifina bayan an daura aure dubu hamsin na naira ne ko na riyal eh a naira na ce ma abdul sahir ya haɗa ni da ma'aifiyar shi mu yi magana in gaishe ta kuwa saboda yau in ka auri mace adon ne ka gaishe da ina son shiki na hudu bismillah ni na ma ba ki wajen ba ina ji ba aka zo aka zo nace ya hada ni da uwar gidan shi matar shi kenan yace yana da mace daya nace ya hada ni da matar shi saboda in gaishe ta saboda ita ce babba in ya kamata in gaishe ta sai yace mini yanzu maman shi ta yi tafi katsina ta tafi suna idan ta dawo daga suna zai haɗa ni da ita insha Allah sai na ce to Allah ya dawo da mama lafiya sai na ce ya haɗa ni da uwar gidan shi da uwar gida sai ce mini ai uwar gida tana nan ta yi fushi tana wallahi boys in fancy fancy eh, shi ya tura mini ya ce gashi nan muna ta rigima da uwar gida akan wannan magana wurin. Voice ina ya tura miki ba? Ya sa ta muna magana. Voice din kina azuna sa ai. Kina ji ba? Um, Sai ni mutum din Abdul Sahir in gama magana ta cas tukunna ai mutum. Fonzi ina da bukatar ki a daki idan kin gama. Ina da bukatar ki tunda Fatima tana Faransa ke ina da bukatar ki tunda ta yafe miki kwanan yau. saboda haka abinda da zo na faɗa miki kenan Fatima I love you so much Saudiya ki san ɗaki Saudiya ki taho ɗaki ina neman ki idan daga ke mata ta ke Allah ya ƙara lafiya sahi kan gwanci mai rangon gwa. Fauziya, magana ake yi ta manyan kwaki. Ina neman Jama'a kun ga ina wa matata umarni ta ki ko? Eh, kun ga ina wa matata umarni ta ki. Fatima Ibrahim Idanta, I love you so much. Allah ya miki albarka. Fauziya ke ma Allah ya miki albarka. ina eh, son ku mata na ina son ku ina eh, son ku ina kaunar ku ina son ku kuma ba zan ku ina son ku jama'a mata na uku duk wacce take bukata ta shigo ta hudu ta zo Allah bai haramta ba Allah ce ya ku aure ɗaya ko bibi ko uku ko hudu ku rufe a buɗe take jama'a Fauziya Fauziya a matsayina a matsayina na mijinki a matsayina na mijinki Fauziya ki zo cikin daki na neman ka aure ni ne maka ma ina ake taɓa da fare ko kuma da da kishiya ta kai ashe da rai na ce san ki Fatima ba da zuciya ta ba komai ruwa da citta hasan ki ba na kai da kewa ba Allah ya bar mana Abdul Sahir ba na na san ka kowa ba ni ban san sarara ba bare na mai waya Wai ba masu gift ne? A ringa ba mu ango gift. A ringa ba mu ango gift. Da an taba ni a jira ni dan fadilan na zo na dau banza Fatima ido na idan ta. I love you my wife. I love you my wife. Kuma ban taɓa saki ki ba. Fauziya, ke ma ina son ki. Wannan family, wannan family issue ne. I love you, I love you. Family issue ne. Babban burina na amin na kasance ni da ku. In za ku kirga masoyan ku ku san yau da ni. Ku duba abu sai ni na baka ba ni kuma na ce in dai kai na kuma ba mu fatu ba ta ya bayyana ne tun mun ji ina mata na waka ina son ku mata na sannan ai wata toye sai ma da ba mu ango gift a ringa ba mu ango gift a ringa ba mu ango gift a ringa ba ango Allah wallahi ka rekod a TikTok ka rekod da ba yi wallahi ka rekod da ba ba taba yin hira a kai shi wanki akai ango wanki akai ango wanki wanda ya kula mun ko ya ango wanke kan wanda ya kula mu fa da wanki mata ango wanke duk wanda ya kula ta Allah ya isa ban yafe ba duk wanda ya kula ta Allah ya isa ban yafe ba an na tura miki zaki da tura mun ko ko ban tura miki mata wallahi wallahi wallahi ka kare record ka aje ka kafa tarihi ba ina son ka kare ka kafa tarihi mata yi ina son mata yi a cikin Allah ya bar mu tare a zo a gama kokarin da tsakanin mu a zo a gama kokarin da tsakanin mu haka za a gama kyale mu dan bakin ciki ne ke tsara mu ni da ko ba za mu da ba kunya. Allah ya wada karuwa ina yadda borun kunya kan mata na ne ai akan mata na ne sai ne da ne borun tsoron kunya kan mata na na yadda gaskiya sahir kai jan namiji ne gaskiya sahir kai jan namiji ne za ta da mata Allah kai jan gwarzo ne gaskiya kai jan gwarzo ne sahir ina son ku gaba gaskiya ina son ku ne ba mu gida da ba Allah ya ba mu ya na to shi dai aure ba abun wasa bane baya halatta a tura waliyai da wakilai su ɗaura aure cikin tsarin da musulunci ya tanada ƙarshe a bige da terere a kafafen sada zumunta da fatan Allah ya samu dace